wani ilmi da ya shafi fikhu ko wani ilmi da ya shafi luga shi ma wannan yana rubuce cikin littattafai misali ibn qayyim al-jawziya wanda ya rasu a karni na takwas yana da littafi da ake kira al-furusiya sunan littafin al idan ka dubi littafin nan a shafi na ɗari uku da goma sha takwas ya rubuta kamar haka ya ce almas'alatul hadiyata ashirata. mas'ala ta goma sha ɗaya ita ce almusabaqatu ala hibzil qur'an shirya musabaka akan haddar alqur'ani wal hadith da shirya musabaka akan haddar hadisi wal da shirya musabaka akan sanin fiqh ko haddar fiqh wa ghairihi min al ulumin nafi'a da wani wannan daga cikin ilmomi masu amfani mu ce kamar shirya musabaka akan ilmi na science ko wani ilmi na engineering ko wani ilmi na likitanci na medicine duk da dukkan wani ilmi ko mu shirya wa kafintoci mu ga wane ne zai fi gwaninta zai fi rafta sosai zai fi iya yin sili mu shirya musabaka ko mu shirya wa magina musabaka duk dai wannan abubuwa duka ilmin muka ne masu amfani shirya musabaka a kansu wal isabati fil masail da kuma shirya musabaka wurin gane mas'aloli kamar yanzu yadda kwanakin ba aka shirya musabaka kungiyar izala a farkon fari a nan kasar ta shirya abin da ake kira musabaka ta ilmi tsakanin yara ɗan firamare da kuma yara ɗan sakandare a Kaduna a faɗi wata matsala a ce to wa zai gane tsakanin wani da wani idan za a yi musabakar a kyauta wannan babu khilafin halaccinsa tsakanin maluma amma yanzu za a yi musabakar ne akan an ajiye kuɗi duk wanda ya kaza na da kuɗi kaza an fahimta musabaka ce kan kuɗi akwai bambanci idan na ci ina da naira miliyon ɗaya ni ne yanzu na ajiye naira miliyon ɗaya tsakanin wane da wane duk wanda ya ci yana da miliyon ɗaya dama riga san akwai naira miliyon ɗaya wanda ya faɗi bai da komai ni na uku ni na shirya wannan wannan na kiransa musabaka bi iwab akwai kuma musabaka ne ba tare da iwan ba ko da wani ya kawo kyauta daga baya wannan wata matsala ce daban domin lokacin da kuka shiga ba wani wanda aka sharɗanta za a bashi kaza ko kaza wannan ba za a ɗauke shi asalin musabaka bane bi iwan ya kamata duk a fahimci wannan musabaka kan hadda alqur'ani bi iwan da aje wani abu gashi nan ka ci ka san kana da abu kaza dole ne a baka wannan ko don haddace hadisi yana halatta a shirya wannan musabaka ko baya halatta manahu ashabu malik almajiran imam malik sun hana yin haka wa ahmad da almajiran imam ahmad wa shafi'i da almajiran imam shafi'i وجوزه أصحاب abi Hanifa alma amma ɗaliban Imam Abu Hanifa sun halartar da shi wannan maganar wa maganar Ibn Qayyim Ibn Qayyim wa shaykhuna hakanan shayhinmu shaykhul islam ibnu taymiya halattar da wannan wa hakahu ibnu abdul bar babban malami a masabar malikiya masanin hadisi ibnu abdul bar ya hikaito halaccin shirya musabaka da ayyanannen kuɗi da za a bayar ko wani abu da za a bayar don haddan alkur'ani ko don haddan hadisi ko don haddan wani ilmi ya hikaito daga shafi'i cewa shafi'i ya halartar da haka duka nan, maluma da suka yi wannan kilafi sun yadda ana iya shirya musabaka akan abin da ake kira ashibak wato nuna gwaninta wurin yin raga na kamun kifi ko yin wani abu na tarko na yadda za a samu a kama wata dabba wasira ko kuma a shirya musabaka aje kuɗi a ce to za a yi kokowa duk wanda ya kai yana da kaza wanda ya nasara duk sun yadda haka halal ne wasibaha ko yanzu a shirya musabaka kuɗi kaza na ninkaya wanda ya ci ninkaya da ninkaya ne rabin kilomita wanda ya riga zuwa yana da abu kaza duk wanda maluma sun yadda sun halatta shi ibn al-qayyim yake cewa domin ya nuna goyon baya kan masabar hanafiya da kuma maganar Imam Shafi'i da maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ai su almajiran Imam Malik da suka hana wannan alhali kuma sun halattar da wannan shi wannan da suka hana din ai amfanin sa ya zarce amfanin iya kokowa misali ko iya ninkaya ko iya saƙa wata raga ta kamun kifi ko wani tarko na kamun wata dabba ta daji yace faman wa huwa aula min ash-shibak aula min bil saboda haka faman jawwaza al-musabaqata alaiha bi iwadin mutumin da ya halattar da musabaka akan shibaki ko akan sira'i ko akan sibaha bi'iwadin da kuɗi na musamman da za a je ka sani in ka kai kaza ga dole za a baka kaza to fal musabaqatu alal ilmi aula bil jawaz a shirya musabaƙa kan ilmi shi yafi dacewa da halacci matsalar musabaqa da take da wannan asali da maluma shekaru aru aru suka tattauna ta a cikin littattafansu tana rubuce ta kaka zaka hada ta da matsala mara asali matsalar da ɗan bidi'a suka ƙirƙiro, ɗan bidi'an shi'a suka ƙirƙiro ta wannan gaskiya babu adalci a ciki muna fata Allah ya taimake mu tambaya ta biyu tana cewa malam menene ma'anar maula sannan menene hukuncin kiran annabi mai tsira da amincin Allah ko mai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da maula sannan malam ina bibiyar karatunka ina jinka wani lokaci kana cewa aiwa ko <laughs> ko menene wani ma'anar wannan kalmar <laughs> to to babu laifi ga amsa babu laifi a yi amfani da sunan sunan da kalmar maula ga annabi a ce annabi maulana ko ce abin nan maulana rasulullahi misali ko maulana nabiyullahi babu laifi don an yi wannan a amfani da wannan kalma domin girmama annabi ko kiran annabi da ita domin girmamawa domin kalmar maula kalma ce da ta take ɗaukan ma'anoni da yawa tana ɗaukan manoni da yawa wani lokaci akan kira Allah da maula Allah shi kansa ana kira shi kira shi maula shi ma kansa ya ta kiran ya ta faɗin haka alkurani huwa maulakum Allah shine maulan domin ma'anan maula majidinci, masoyi shine ma'anan maula saboda haka Allah shi kansa ana kiransa maula sannan ana kira a sayyidul malik mutum wanda yake shugaba da yake da wani abu haka a wuri mai kima a wuri shi ma ana kiransa maula kamar sarki za ka kira shi maula ka ce maulana wani kaza haka nan mutum na kusa dan uwanka na kusa kaninka ko wanka ko wani babbanka ko wani kawunka shi ma maulanka ne kana kiransa maula domin Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul dukhan يوم لا يغني مولا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا نعم wannan shine mahallin shahid Allah madaukakin sarki yana cewa a wannan rana wato ranar kiyama ita ce ranar da la yughni maulan an maulan shay'an masu tafsiri da su ittifaqi ma'anan maulan anan qari ranar da wani ɗan uwa na jini ba zai iya wadatar da wani ɗan uwa na jini ɗan uwansa na jini da wani abu ba ranar da wa ba zai iya taimakon ƙaninsa da komai ba a nan duniya suna akwai soyayya tsakanin su wa bisa ga asali zai taimakawa ƙaninsa kanin zai taimakawa wa misali ko baffa zai taimakawa ɗan ko ɗan ƙaninsa ko kawu zai taimakawa abin nan ɗanyarsa ko ɗan ƙanwarsa misali to a ranar kiyama la yughni maulan am maulan shay'an haka maula ana kiran mutumin da ya mallaki bawa sannan ya inta bawa wannan bawa zai kira shi maula shi ma zai kira bawan maula an fahimta bawan da mai bawa ya inta shi bawa da aka yanta ana kiransa atik wanda ya yanta bawa ana kiransa mu'tik kowanne ne daga cikin su a larabce ana iya kiransa maula illa iyaka an zo bambantawa a littafai akan cewa al-maula al-a'la maula na sama wato wanda ya yanta akwai kuma al-maula na ƙasa al-adna shine wanda aka yanta kenan tunda ai wanda ya mallaki bawa ya yanta shi ai shine sama shine mai gidansa to saboda haka za a ce mai gida babban mai gida akwai kuma eh mu ce karamin mai gida kenan in ya inganta a fassara za ta za ta tafi daidai an gane ko to amma abin da ya fi dacewa shine da bai kamata a rika yawan amfani da wannan kalmar ba an fahimta wato kar a rika abin nan amfani da ita a matsayin nuna cewa wani shugaba ne wannan shi ya fi dacewa haka maluma da dama sun faɗi haka ya zo cikin hadisi hadisi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqul maulaya fa inna maulakumullah wato kada wani yaron gida ya ce wa mai gidansa maulaya domin maulanku shine Allah wato anan ba wai hani bane na haram amma dai a riga an san dama maula majibinci maula shugaba to mu ka karka cewa shugaba na tunda Allah ma ana masa amfani da wannan lafazi annabi ya ce a sassauta abin hmm? a rika amfani ko a ce yaro na eh waliqul sayyidi ko abin nan gulami misali maimakon ka ce maulaya ka ka amfani da wata kalma ta girmamawa maimakon maula shi yasa nan Allah ya ce fa annabi ya ce fa inna maulakumullah wato babban majibincin ku ko babban shugaban ku shine Allah maluma hadisi duk su fahimci cewa ba wai hani bane na haramtawa illa dai mai santar kalman shi ya fi sannan a wani hadisi har yanzu ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya ce wa wani ya ce bawa wal sayyidi wa maulaya bawa yana iya gaya wa shugabansa shugabana ko sayyidi yana iya gaya masa maulaya to anan kaga an hana a can an hana a nan wannan nuna kenan hanin a can ana kiransa hani ne wanda yake na tsarkakewa ko abin nan nahyu tanzi ko karahatu a tanzi idan aka hada hadisin guda biyu a takaice dai halal ne a kira annabi sallallahu don an kira annabi maula ba wani maula ba wani abu bane ko maula ko maulana rasulullahi ba wani abu bane ina kira babban mutum maula abin nan maulana ba wani abu bane ba ba wai laifi bane amma dai abin da yafi dacewa ne santar kalmar musanta ta da wata kalma ta girmamawa banda ita wannan shine dama jauharin abin da maluma suke cewa sai kuma maganan aiwa ana yi <laughs> kalmar kari ce kalma ce ana kiransa al'arabiyyar darija kalma ce ana mata kuskurima ba larabci ne amma ba wai standard ba ce don an ɗan mulmula abubuwan da yawa wato asalin aiwa ɗin nan kalmomi ne guda biyu akwai kalmar ai ai din nan yana daukan ma'ana kamar ka ce manufa ko abin nufi ko da Hausa ma suna amfani da wannan kasan eh, Hausa da yake ana ga da take daga cikin dangin abin da ake kira eh, harsuna na samiyya irin Hausa irin Larabci irin su Isra'ilanci da harshen Habasha da irin su Somalia duk wayannan za ga suna da akwai kalmomi suna tafiya wani lokaci suna haɗuwa kalmomin kamar a ce i yanzu ga zan ka kira wani ya mai kace ce i i din nan larabci ne su ma haka suna cewa i qul i wa rabbi ko ba haka ba a cikin alqur'ani E! i haka ne yawwa to saboda haka ai din nan yana daukan ka ce ina nufi ai da larabci wa wa kuma yana daukan abin mamaki wa wato kamar ka ce ina mamaki a ta'ajjab to amma yanzu laraba suka yi amfani da aiwa suna nufin ko dai ina mamaki aiwa eh abun mamaki ko kuma na'am wani na magana amsa ka ce na'am na ji ko kuma ka ce wafik ka yi magana wani ya yi magana sai ka ce aiwa wato eh na yadda na ji da abin da ka faɗa gaskiya ne ko na'am na ji maganar ko kuma kai ina mamakin wannan maganar

إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم شيخ ميتي ثم تطرق الكلام في الهجرة إلى بيان ما يصيب المسافر ما يصيب المسافر من بعض العجز fi ikmalis salati kama yanbaghi fa qala ta'ala kun san ayar ƙarshe da muka tsaya kanta jiya tana magana kan me hijira fi sabilillah to malam yace daga nan kuma magana da ta taso daga hijira sai kuma ta zarce zuwa yin bayani akan mayusibul musafira abinda ke samun matafiyi min babil ajizi na daga wani bangare na kasawa na gazawa saboda wasu dalilai ta yadda har ba zai iya cika sallah ba kamar yadda ya kamata saboda haka faƙala ta'ala ta Allah madauki sarki ya ce wa iza darabtum ay safartum idan kuka yi tafiya fil ardi a bayan ƙasa laysa alaikum junahun babu wani laifi akan ku fi an taksuru min as-salati wa ku takaita sallah ruksatan ku yi haka a matsayin wani sauki na musamman da Allah madaukin sarki ya muku ku takaita sallar fil qiyami wato game da tsayuwa wato cikin tsayuwa wal qu'udi da kuma cikin zama wa baki harakatis salati da kuma cikin sauran wato motsi na sallah ɗagawa yin sama da kuma saukowa ƙasa allati la yumkinu lil musafiri wanda wato ba zai yiwu ga matafiyi ba an ya'ti biha ya kawo su wato cika tsayuwa ko yi tsayuwa mai tsawo ko zama mai tsawo ko abin nan wasu sauran wasu harkokin sallah yayi su kamar yadda ya saba yi lokacin da yake cikin halin nutsuwa ba zai iya yin su ba a lokacin da yake cikin hali na tashin hankali ai ma alkhawfi saboda haka fa innahu yaqsuruha yana da dama sauki daga Allah yana da dama ya takaita ita sallar hatta annahu yusalli bil ima har ma yana iya yin sallah ta hanyar ishara inda Azuril harakati a lokacin da ya zamanto eh, motsi ko yin su ruku'i abin da tashi daga ruku'i zama da tsayuwa ba zai yi ba da gare shi kama kala kamar yadda Allah ya ce wato babu laifi a ku? an taksuru min salati wato ku taƙaita sallah in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuka ji tsoron waɗannan da suka kafurta kada su fitine ku ayyana an yanalakum bi makruhin in kuka ji tsoron waɗanda suka kafirta kar su same ku da wata da wani abun ƙyama, kar su same ku ta hanyar sara da takobi ko harbi da kibau ko ta cutarwa aw ma yushabiul kuffar ko kuma kar wata cuta ta same ku ji tsoron kar wata cuta ta same ku na wata cuta daga mutanen da suke kama da kafuran kafurai za su kashe ku za su iya kama ku a matsayin ribatattun yaƙi hmm? to akwai wanda ma suke kama da kafirin kamar barayi yan fashi su ma suna cutar da ko su kwace dukiyoyin ko su kashe ku ne mana aw man kuffara ko da ke kama da kafirai min al-lusus na daga barayi wa kadhalika fi halil marb nan kuna da dama ku takaita sallah a lokacin da kuke cikin rashin lafiya idza ta'azzara ma'ahu al-qiyamu idan ya zamanto ba zai yiwu tare da rashin lafiyar nan ku yi sallah a tsaye ba to fal julus kuna iya yin sallan azanne akwai sauki anan Allah ya muku sauki ka kun takaita idan ba za ku iya yin azaune ba fal ibtija kuna iya yin sallar a kwance kaga nan ma an zaki takaita sallar bi kadarin imkan ne gwargwadon yadda zai samu ayyita sallah kam a matsayinta na sallah wala tudraku salatu tafutu mutum matukar yana da hankali Ba ya barin sallah ta wuce madamal muslimu mukallafan matukar dai musulmi yana nan da hankalinsa yana cikin halin da za a kira shi wanda aka ɗora masa hukunce hukunce wato mukallafi li'annaha saboda sallah muhimmiya ce sosai domin ita hiya ita ce alwuslatu bainal abdi wa bainar rabbihi ita ce hanyar sadarwa tsakanin bawa da ubangijinsa hadha huwa alqasru almadhkuru fil aya wannan shine ma'anar takaita wanda aka ambata cikin aya falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah wannan takaitawar wannan shi shine ma'anarsa ba ba daban yake kuma da kasarin raka hudu a mai da su raka'a biyu an fahimta wannan kasari na sallah ba takaita sallah ba ba daga rakawo'i bane da yawa zuwa rakawo'i kaɗan ba wannan ake nufi ba yawwa wa amma al-qasru bi mana naqsu adadi raka'ati salati rubaiyya amma ƙasar wanda ke daukan ma'anar naƙasa adadin raka'o'in sallah na guda hudu min arba'in ila sanatayn daga raka'a hudu su koma biyu fi safarin tsawilin a cikin tafiya mai nisa masafata arba'ati burdin wanda nisan sai ya kai burdi hudu au samaniyatin wa arba'ina milan ko wanda nisan tafiyar ya kai mil arba'in da takwas mil irin na larabawa ko mil hamsin irin na turawa fa innahu thabata bis sunna shi wancan kasaru shi kam ta hanyar hadisi ya tabbata ba ta hanyar alkurani kasarun da ya zo cikin alkurani rage tsawaita tsayuwa rage tsawaita zama barin zama barin tsayuwa a zauna ko barin zama a kwanta a yi ta kunce shine wannan ma'anan kasar da ya zo cikin wannan aya فإنه ثبت بالسنة فلا يشترط فيه وقوع الخوف shi wannan ƙasar da ya tabbata a sunna wanda kuma shi ya fi shahara yawancin aka ce ƙasarun sallah shi ne mutane suke fahimta shi wannan ba a sharɗanta cewa ba za a yi shi ba sai lokacin da ake tsoron barazanar makiya ko mutum yana cikin jirgin sama yana iya yin su, ko yana cikin jirgin ƙasa irin na zamani yana iya yin su, ko yana cikin jirgin ruwa irin na zamani yana iya yin su, matukar dai sunansa mai tafiya shi wannan ƙasar da ya tabbata ta hadisin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal lil musafir al qasru a a wancan kasarun kam wannan kasar da muke magana matafiyi na da damar yin sa ma al amni tare da amintuwa ko da yana cikin hali na nitsuwa lima fi sahihaini saboda abin da ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihul muslim annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam safara na makkata wal madina yayi tafiya tsakanin garin makka da madina la ya kafu illallah, azza wa jal a wannan tafiya ya tsoron komai domin Hijaz ya zamanto Hijaz kasar Hijaz wannan kasa ta zamanto daular Islama shi kuma shine shugaban daular Islama ya tsoron wani waye tare shi ko wani damuwa amma duk da haka fakana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli raka'atayn yana sallatar sallah mai raka'a hudu yana sallatar ta raka'a biyu kenan babu sharadin sai an sai an ji tsoro innal kafirina lalle su kafurai Kano sun kasance wato aduwan wato makiya mubinan masu bayyanar da kiyayya lakum gare ku ai bayyinal adawa sun mata tsarraka ila bayani kaifiyati salatil khawfi bayan abin muka ji yanzu na kasarun da alqur'ani yayi bayanin sa wato na rage na rage tsawon tsayuwa ko barin tsayuwan gaba daya na rage tsawon zama ko barin zaman gaba daya hmm? ko na rage tsawon yin sallah ma a kwance misali bayan bayanin wannan ta tsarraka ila bayani kaifiyati salatil khawfi sai kuma yanzu Allah madaukakin sarki ya fara kuma yana magana kan yadda ake sallar tsoro ko lokacin yaƙi ko wani abu dai haka da zai ba ku tsoro ga kuma lokacin sallah ya kamata a yi fahiya min babin ruksa ita wannan sallah ta tsoro yadda shari'a ta bayanar da cewa ga yadda ya kamata a yi ta shi ma sashi ne ko babi ne na nuna na yin sauƙi ga al'ummar musulmi a sauƙaƙe musu yin ibada saboda wani irin hali da suka samu kawunansu cikinsa. Kuma shi ma dangi ne na sauƙin nan da aka yi na ƙasar salati da aka yi magana ɗazu. Faƙala ta'ala saboda aka sai Allah maɗaukin sarki ya ce, فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا فجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر لو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا نعم وإذا كنت يا محمد حاضرا idan ka kasance ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadiran kana halarci fihim a cikinsu a cikin musulmi kenan wa antum taqafuna al'aduwa alhali kuna tsoron kada makiya su fada muku gashi kuma lokacin sallah yayi kaka za a yi fa aqamta lahumus salata to saboda haka ya zamanto zaka tsayar musu sallah zaka musu jagoranci dama in kana nan kai ne liman malam yace wa huna jara ala adati alquran fil khitabi fala mafhuma lahu anan jara ala adati alquran ya gudana a bisa adar alqurani cikin ayoyi da dama da za a yi magana da ba ta da mafhumi ma'ana ba ta da fahawul khitab fahawul khitab ba ta da mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa ana tattauna wannan ilmi a cikin ilmin usulul fiqh ginshiki ne idan nace ba kowa a masallacin nan alarammomi su shigo menene mafhumul mukhalafa duk wanda ya san ba ba ce alqurani ba ba zai shigo ba komin kyawun rigarsa ko ba haka ba na alaran momi su shigo masallaci ban hana kowa ba ni dai na alaran momi su shigo masallaci masu ilmi na usulul fiqh ba mai shigowa sai wa sai maddacin alqur'ani domin wannan shine mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa wato al-mantuq alaran momi su shigo sa'annan fahawal khitab ko mafhumul mukhalafa duk wanda ba alarama ba kada yadda ya shigo ko mai iya rawanin sa an fahimci abin to akwai wasu abin nan akwai wani lokaci da mafhumul mukhalafa bai da tasiri daga cikin da mafhumul mukhalafa bai da tasiri akwai a cikin wannan aya don an ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata in ya to kana cikin su sannan kuma zaka musulmanci to ga yadda za ku yi sallah mafhumul mukhalafan idan da baka nan kai su kadai ne su ba za su yi irin wannan sallah ba wanda ko ba haka abin bane ba haka abin yake ba an fahimta a cikin wannan sura kamar lokacin da Allah yake magana kan matan da aka haramtawa namiji ya aura Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum raba'ibukum allati fi hujurikum nisaikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم شكرا يا إسعار جزاكم الله خير anan abinda Allah ke cewa wa rabaibukum allati hakanan an haramta muku ku auri agololinku ago agola agola ko biyar matar mutum wanda ba shi ya haife ta ba wani mijin ne da ba yawwa an haramta muku kuma agololinku ku auri agololinku wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololinku da suke cikin gidanku mafhumin wannan agolar da ba gidanka take ba kana da ka aure ta wanda kuma ba haka ake nufi saboda haka an zo magana nan za ku rubuta la mafhuma la wannan jumla ko wannan qaidi wa raba'ibukum allati fi hujurikum la mafhuma lahu kar ka masa fassarar zahirin luga ka ce ba a fahimtar sa ba <laughs> ba a fahimtar sa ba wannan ilmi na usulul fiqh ana nufin bayi da abin ake kira mafhumul mukhalafa ana nufin bayi da abin ake kira fahwal khitab an gane ku kamar lokaci a cikin tafsirin ana magana za a ce marfu'un wannan maganan ilmin nahwu karka ce in ka zo karanta ka ce eh wannan daukekke ne ana nufin marfu'i wato za a masa faduwa ko faduwa za a masa faduwa da ruhu a kenan yawwa ba za ka ce wannan ɗaukeke ne ba ko ya ce wannan mansubi wannan kafaffe ne ba ba ka ake nufi ba to saboda haka malam ya ce wa huna jara ala adati alquran fil khitab fala mafhuma lahu wannan khitabi kamar yadda ayoyi da dama suka zo cikin alqur'ani wannan ba da mafhumi an gane ku me yasa ba da mafhumi eh li anna sahabata radiyallahu anhum istamarru ala al bihi ba'dahu sahabbai sun ci gaba da aiki da wannan nassi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga ubangijinsa su ma a fagen yaƙi a lokacin da suka fita yaƙi sannan lokacin sallah ya same su kuma suna tsoro babu shakka idan suka ce za su gudanar da sallar nan kamar yadda aka saba yi a gida duka a haɗu lokaci guda a yi ruku'i lokaci guda a yi sujada duk gaba ɗaya kafirai suna iya menene suna musu kofar rago su gama da su gaba ɗaya saboda haka su ma irin wannan sallah suke yi kenan ashe ko annabi na tare da su ko annabi baya tare da su idan dai suna cikin wannan hali na tsoro a fagen daga irin wannan sallah za su yi yawwa saboda haka fa yakunul muradu huna malam yace zai zamanto abin nufi anan shine idza kunta fihim kana al ma dhukira in ka kasance ya kai manzon Allah tare da sahabbanka a irin wannan hali to hukuncin shine abin da ayar ta ambata <coughs> wa idza lam takun <coughs> wa idza lam takun fihim in kuma baka zamanto cikin su ba to falyaqum bihim imamuhum limamin su da suke tare da shi shi ma ya musu sallan kamar yadda in kana cikin su zaka musu sallah shine ma'ana falyaqum bihim imamuhum as-salata limamin su sai ya musu sallah kamar yadda za a faɗa yanzu ga yadda za a yi sallah faltaqum da'ifatun minhum ma'aka ku rabu ko kuma ku raba al'ummar musulmi kashi biyu a raba rundunar yaƙi kashi biyu ga yadda za a yi fallakum da'ifatun minhum ma'aka da'ifa wato kashin farko daga cikin su ya zamanto suna tare da kai suna sallah fara sallah ku fara sallah da su wata ta'akhkharu da'ifatun shi kuma kashi na biyu hmm? ko dai kungiyar ko dai abin nan eh, bataliyar ita kuma sai ta koma baya ta zamanto tana gadin ku domin kar kafirai su su su abin nan su su su su su auka muku musamman yakin da ba maganar bindiga bane ko eh, abin nan jiragen sama ido na ganin ido ne abu ne za a zo a haɗu a sahu a haɗu ana abin nan ana sare-sare ana harbe-harbe kowa na ganin kowa wal ya'khudhu ita wannan bataliya ko wannan Eh, abin nan eh, kashi da suke tare da kai suke sallah da kai din nan su kansu suna sallah amma dai makamin suna hannunsu ba ba wai aje makamin za su yi ba wa'incan suna gadin su suna rike da abin nan makami ba za su sallah tare da ku ba su ma masallatan kowa takobin sana hannunsa ko kowa mashin sana hannunsa ko mu ce kowa makamin sana hannunsa shine wal ya'khudhu ayat ta'ifatul lati qaman ma'aka ita wannan ɗaifa da take sallah tare da kai su ma su riƙe aslihatahum makamansu ma'ahum tare da su fa iza sajadu idan suka yi sujuda ai sallu suka yi sallah falyakunu ayat ɗaifatul ukhra su wa in wa'incan ɗaya rundunar sai ta zamanto min wara'ikum ta zamanto su suna ya rusuna suna muku gadi ila an taqdu salata har lokacin da za ku gama sallah wa tadhhaba hadhihi ta'ifa su wannan da ka musu sallah kashin farko din nan su kuma sai su su bar sallah yanzu hmm? su koma ya zamanto ta harisu ya zamanto ta ta koma domin ta riƙa yin gadi waltadi da ayyafatun ukura sannan ita kuma ɗayar wanda take gadi tun farkon fari ita kuma sai ta zo ta ƙarasa sallah tare da kai kai sallar ka yanzu ka yi rabinta tare da waɗannan su sun gama sun koma don sun ɗauki za a ci gaba da gadi can kuma sai su zo yanzu su bi ka ka musu sallah tare da ka musu sallah rabin sallah su kuma su ƙarasa sallar su daga nan kuma sai a koma kuma fagin daga kamar da aka saba walta da ɗayifatan ukura lam yusallu ɗaya ɗayifar da bata yi sallah ba sai ta zo wal yusallu su yi sallah ma aka tare da kai su ma lokacin da suke sallah tare da kai wal yakuzu hizrahu ko wal yakuzu hazarahu su ma fa sai su yi taka tsantsan su yi kaffa kaffa ya zamanto su fadaku wa aslihatakum aslihatakum su rike makaman su har yanzu ma ma'ahum tare da su ila an takbu salata har lokacin da za su gama sallah wa qad fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalika annabi yi irin wannan sallah bi batni nakhlin a wani wuri da ake kiransa batlu naklin ina ga shi sifar irin wannan sallah ya zo wajen kashi shida a cikin ingantattun hadisai amma akwai abin da maluman fikku masu rinjaye su suka zaba akwai abin da malikiya sifar da ko hai'a da malikiya da shafi'iya da hanabila suka zaba akwai sifa ko hai'ar da abin nan hanafiya suka zaba ga hayar da malikiya da shafi'iya da hanabila suka zaba a irin wannan yanayi tun da dama dai za a riba abin kashe biyu kamar da na tun da za a riba ta kashe biyu sai liman ya sallaci raka'a guda tare da wannan kashe na farko idan ya sallaci raka'a guda tare da ita sai ya tashi tsaye ya tsaya abinsa su kuma wayannan sai su ƙarasa su yi sallah su kadai su ƙarasa raka'a raka'a ta biyu su kadai liman kan yana tsaye ya yi sallah tare da su raka'a ɗaya ya tashi ya tsaya abinsa su kuma yanzu sun fita sha'aninsa za su ƙarasa raka'ansu su ya su ta zamanto raka'a ta biyu sai ta tahiyya su yi sallama an fahimta in sun yi sallama shi kenan sai je kuma dama suna makamin suna hannun su su je su ci gaba da gadi wa'incan masu gadi su kuma sai su taso liman da yana tsaye ya yi sallah a ɗaya kawai ku bi ni fa sosai idan sun zo sai su tsaya su yi sahu bayan liman liman ya yi sallah da su raka tsaye da ta rage tare da su sai ya zanna an fahimta amma ba zai yi sallama ba a'a zai zanna su in sun raka ɗaya tare da shi ɗin su kuma sai su tashi yanzu su za su yi raka'ar su ta biyu su kaɗai sai su dawo su same shi an fahimta su yi tahiya ya yi sallama sannan su yi sallama an fahimci wannan wannan hai'a wannan sifa ita ce malikiya da shafi'iyya da hanabila suka zaɓa a fagen daga abin da ake kira sallar tsoro su kuma hanafiya ga sifar da suka zaɓa kar ku manta na ce muku sifofin suna da yawa hanafiya su kuma abin da suka ce shine yaj'alu yuj'alu nas yuj'alu nasu da'ifataini kamar yadda muka ce za a dai riba runduna kashi biyu fa yusalli bil ula raka'atan liman zai yi sallah da bangare guda raka'a ɗaya. fa iza rafa rasahu idan liman ya daga kansa minha daga wannan raka'a zahabu fa waqafu iza al an gani idan liman ya daga daga wannan raka'a su ma raka'a ɗaya kawai suka yi amma sai su bar sallar za su je kuma yanzu su za su tsaya ne gwagwarmaya kare sauran jama'a da za su zo raka'a ɗaya suka yi ba sallama suka yi ba ku fahimta sun yi raka'a ɗaya an yi tsakiyar sallah kenan ba su yi sallama ba za su bar sallar su je su yi sahu domin su kare bangaren da zai wannan runduna da za ta zo yanzu an gani kar ku manta a wurin jamhur kowa ba zai bar filin nan ba sai ya karasa sallansa liman ne kawai ke jira amma su yanzu nan sun yi rabin sallah suka bar sallar za su je su kare sauran musulmi daga ba ne za su dawo kuma kaga inda sallah kuma yanzu ta koma za a iya juyawa za a iya juya a bar kibla da sauransu kuma a dawo a ciki ta an fahimta ko yawwa ذهبوا فوقعوا إزاء العدو وجاءت الأخرى آية الطائفة الأخرى ɗaya rundunar ita kuma sai ta zo fa yusalli bihim raka'atan sai liman ya sallaci raka'a ɗaya da su fa yusallimu liman yayi sallama sallama thumma zahabu liman yanzu yayi sallama shi ya gama wancan runduna raka ɗaya kawai ta yi ta bar sallar ta koma yanzu ita tana kare masu sallah su kuma wayanne yanzu in sun yi raka'a ɗaya su ma ba sallama za su yi ba su ma yanzu za su tsaye da sallar za su koma kuma fagin daga amma limamin sa yanzu ya riga gama sa shi wa'incan in sun dawo shine nan sun ma zahabu fa waqafu idza al-aduwi wa ja'at al-ula fa yutimmuna salatahum bila qira'a su wa'incan in sun zo yanzu za su cika sallansu ba tare da sun yi karanta Fatiya ko sura ba su ƙara saraka'ar tun mazahabu sai su sake tashi wa'incan kuma suna jira waja'atil ukhra fa yusalluna rak'atal ula su kuma wa'incan sai su zo su yi sallah raka'a amma tare da fatiha da sura sai su zanna su yi sallama kun fahimci masabar hanafiya yawwa gashi da abun bambara kwai da wannan sallah ce ta musamman wa'in can sun yi sallah tare da liman raka ɗaya da fatiha da sura yawon sun dawo za su yi raka ɗaya ba tare da karatu ba su sallame limamin su kan dama riga gama sallarsa shi tuntuni sannan wa'in can da suka zo bangare na biyu su kuma za su dawo su karanta su yi raka'a ɗaya amma tare da karatu su karanta Fatiha da sura sannan su zanna su sallame an fahimci abin babban dai abun mamaki a nan shine an yi raka'a ɗaya aka bar sallar gaba ɗaya yanzu amma bata mutu ba bata ɓaci ba sa'an nan aka dawo bayan an yi aikace aikace wataƙila wasu ma sun ɗan kawo musu hari an yi gumurzu a sake dawowa kuma ba ma tare da karatu ba a yi raka'ar sannan a yi tahiyya a yi sallama wannan shine sifar da masabar hanafiya suka zaba ba Allah ya taimake mu saboda haka za mu tsaya nan eh, idan Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ci gaba da sharhin eh, wannan aya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك